hul wada'i da ita ko ko an yafe maka menene hukunci eh ai ne ai sauki ko an yafe maka ko me dalili hukunci ke na aka faɗa ko to menene dalili eh menene dalili ga shi ai ba ta ba ne ka faɗi hukunci ba duk abin da ka faɗa ka zama kana da dalili a in ba haka ba kowa sai da abin da ya ga dama ya kwana lafiya قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت هيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احادثتنا هي قالوا انا قد افاضت قال فلا اذا haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rayuwa da matarsa a cikin yada addinin Allah kada sai an karbo daga Abdullahi dan Yusuf at-Tinisi shi ma ya rawaito daga Imam Malik Imam Darul Hijra shi kuma ya rawaito daga Abdurrahman dan Qasim in baka san yanda makaman hadisi ba to imam imam malik shine shehu ibn al-qasim ya kuma zai rawaito ne ibn al-qasim ko to sai ka san wannan abdurrahman ibn al-qasim ibn abi bakr as-siddiq an abihi an aisha qalat nana Aisha ta ce Safiya binti Huyayy Safiya yar Huyayy ibn Asab wacce take da a cikin wurin Yahudawa take daga baya manzon Allah ta aka zo aka sai riba ta manzon Allah ya ya ta zama cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun taba tattauna matsalar ta zama da ita ko Safiya binti Huyayy ibn Asab ita ce suke tafiya wannan tafiyar da ita da nana Aisha da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadat a eh, anana Aisha ce Safiya matan manzon Allah haila ya zo mata فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كينا انا عايز ذكي ومن الله هكذا ابن فارو بانا نغانا نتفيا لوكتين هاي لوكتين تاي كاي تاي هاي فقال كما قال الله في احادثتنا هي ينزو لنا تري من ذاك يبقى زامو سامو تفيا مدينه بس هي تاقر هكا تاي توافي قالوا كيف تفيا من الله انها قد اصابت ai ta yi tawafin ifada kafin wannan lalurar ta samu sai manzo Allah ce fala iza sai wannan to ai babu laifi dan tawafin wada'i abu ne mai sauki ba ka da hujja a cikin wannan ba dalili bane yace fala iza a ce ba za ka tsare mu ba ma'ana da ba ta yi tawafin ifada ba manzo Allah ce tsaya da da duk waɗanda ke tare da manzo Allah sai ta gama kaf ta yi tawafin sannan manzo Allah ce a tafi madina yo haka rayuwar ke kamar kana son girma ka girma kana son mutunci ka mutunta duk abin da kake so kai abin da kake so ai ma kai ma kai kana son ka ji daɗin rayuwa da matarka ban ka ji da rayuwa da kai kina son ki ji daɗin rayuwa da mijinki bari ya ji daɗin rayuwa da kai haka rayuwar take haka da za a wufa in ba haka ba duk dabarar ka kai kana gani barani na na share wannan rayuwar kadai na na wahal da mutane ana tafiya kai ka samu kanka cikin tsakiyar wahala ba wanda ba yadda za ka yi kuma wa ma kun zauna illa ma kuntum kai ne ka dangwalo maka mun gane ku? aiki ne ke khuliqu wa ma khuliqu li makrumati faka annahum khuliqu wa ma khuliqu ruziqu wa ma ruziqu samaha yadin faka annahum ruziqu wa ma ruziqu قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية haka duk wanda ya amince da abin da yake ciki ba zai damu da shi ko in ka ji ake aje ai fada aje a dokin aje wallahi tallahi ba ka da sai ma ka abin da kake na gaskiya da amma in ka san kan gaskiya kake duk wanda ya saba ma kallon shi kake kana tausaya miki kafin zai dawo zai dawo lokacin yana da sauran rabo da Allah amma arkari dan mai za a ci mana kaza dan mai za a yi kaza a je a yi fada a je a duk ba ka da hujja kan kai da kanka ba ka da imani cikakken imani kan abin da shine wannan kisan Abdullahi dan Abbas tawa suka tambaye shi yace to suka ce ya Abdullahi dan Abbas mace ce ta yi tawafin ifada sai ta yi haila to yaya za ta yi in za ta yi tafiyar ta garin ba ba da ta yi tawafin wada'i ba yace za ta yi tafiyar ta garin ba da ta yi tawafi ba yace a ah, Zaid bin Thabit ba haka yake kada ba Zaid bin Thabit yake lalle sai ta jira ta yi tsarki yace to in kuka je Madina ku tambaya ku ji mana ku ji jawabin da zai faru fito fili da sun kace ba za mu ɗauki maganar ka ba ga zai bin sabiti yana cikin manyan malaman sahabbai ya ce sai ta tsaya har ta karkata tukunna ta yi tsawafin wada ita tafi kai abdullahi dan abbas ta ce mana za ta yi tafiya yake to in kuka isa madina in kuka je madina ku san ku yi bincike shi ke sai ban ku ga hanya ne aka zo madina me kuke gani cikin fatawa sai aka je ya ummu sulaimi me kike gani mace ta yi haila bayan ta yi tsawafi sauran tsawafi ifada sauran tsawafi wada'i za ta shaurara sai sai ta ce ah, me kuke shi na baka na zuba na zuba na na abin da ya faru kaza sai ta kawo kistan na na fasiyar ya abdullahi na abbas yana ne dan ya san akan gaskiya yake za a dawo ya san akan gaskiya yake duk inda aka ji za a dawo Ke sa da suka ce ba za mu dauki maganar kamar mu bar maganar zai rubuta biki ke shi kenan araba ku hakuri ba an zauna lafiya ba ke shi kenan amma abinda nake so in kuka isa Madina ku bincika ku gani ku tambaya ku. da suka isa Madina Abdullahi dan Abbas shi ya zama shi ke da maganar sa da ya fada ita to haka a rayuwa haka matsala ne duk sa'an da aka ce an saba sahabi kenan sahabai kenan ana ya ah, ba za mu dauki maganar ka ba yace ya nake yace sun lakanta shi yace sun da ya ya ya ya da an ce ya tsina a'a sai da in sai kai mu ka ce to ai babu laifi ana ba ku hakuri ku je mana ku bincika karshen bincike ai shi ne a zauna da ni ko رواه خالد وقتادة عن إكرمة خالد كقتادة سرويت أن الرواية عن إكرمة ban fassara ba ko an yace an karbo daga ikirma yace alal madina sa'al ibn abbas mutanen madina suka tambayi abdullahi dan abbas an imra'atin tafat thumma hadat suka ce mace ce sai tawafil ifada sa'annan sai haila ya zo mata qala lahum kamfiru yace sai ta tafiya ta garin babu komai ba sai ta je ta yi tawafil ba suka ce la na akudu bi qawlika wa nada'u qawla zaid a ah, to da kun san maganar zaid ne ku ga kuma kuna tambaya ma'ana akan duk ai haka yakan faru mutane suka dauko tambaya zo tambaye ka suna so ka faɗa musu abin da suke so din in ka faɗa musu sai sai ai kai kace musu su yi kaza in ka bari sabanin haka zai fita waye ina ce ai ba za mu ɗauki maganar ka ba mu bar maganar zaidu a ah, to kun san maganar zaidu na da shi na dan ka zo ka tambayi abdullahi dan abbas kuma qala sai ce idza qadimtumul madina ko mutane ina ne ba mutanen Madina ba ne in kun gama aikin haji za ku zauna Makka ne a'a Madina za mu koma tun kuka je ku tambaya fasalu in kuka je ku tambaya fa kadimul madina sai suka iso madina fa sa'alu sai suka yi tambaya fa kana fi man sa'alu umma sulaimi mana duk wanda ke da ilimin abu shi ake tambaya ko namiji ne ko mace ummu sulaimi ita ce uwar anas ita ce ake yin ake yabanta da ladabi ita ce da za ta tambayi ana yabanta cikin manya-manyan matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take da za ta tambayi manzon Allah wata matsala sai matsalar ta zo ta zama tana da nauyi shine sai shimfiɗa kafin ta wani tambaya har manzon Allah ya san cewa tabbatar da ke lalle wannan mace matan tace ya manzon Allah inna Allah la yastahi anil haq min al haq ita ya manzo Allah ka san Allah baya son kunya a cikin tambayan addini ko shin mace in kai mafarki wanka ya kama ta Abinda za ta tambaya kenan amma magana ce da take tana da nauyi da shi nan ce inna Allah la ya rasulullah inna Allah la yasahi an al-haq ya manzo Allah dan kuma Allah ba ya son a ji kunya wurin tambaya in abin ya shafi addini kuma sai in baka tambaya kai a ajahanci shi ne abinda Allah zai kama ka kenan ko kai kin ji kenan to tambaya ta sai ta zo هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ sannan ce to in mace ta yi mafarki tana bacci ta yi mafarki na miji ya faru da ita wanka ya kama ta to manzo Allah ce izara atil ma'a in ta fitar da mani kike na an an magana ta kare to sai kuma ta kara bude wata matsala ta ce yanzu mace tana fitar da mani sai manzo Allah ce to yaya ake samun kamar ni wata masu manzo Allah ko ummu sulaimi ta ya ya ummu sulaimi kin kunya ta kin kunya abin da nauyi da wahala ya zaki ne kina ta faɗa haka sai suka tambayi ummu sulaimi sai ta ce ummu sulaimi sai ta ce to gashi ma na na tafiya abin da ya faru قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسميت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سميته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن أجيب زيد كأيضا يا عبد الله بن عمر أما يا ساجي داو وأكل سوى يا حلتكم yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dace manzon Allah ya yi sassauci ga mace mai haila in ta yi tawafil ifada sauran tawafil wada'i haila ya zo mata ta tafiyar ta gare su ba sai ta yi ba an tafira idan afadat qala wa samitu ibn umar Abdullahi da abbas sai sai naji abdullah da umar yana cewa a a a ba haka bane to sai da aka kyale shi nan ana nan ana bincike ba dai bincike ake yi ba قال انها لا تنفر عبد الله بن عمر يقول اه اه je ta yi. ثم سمعته بعد ثم سمعته يقول بعد sai sa'an nan na ji bayan haka yana faɗa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu sassauci قال حدثنا تو wannan hujja hujja ce ko ba hujja bace yanzu ta san hukunci da hujja ko to haka ake yi da amma addinin Allah kowa dukkan musulmi Allah ya baka ilimi ya baka kwalwa tun da ya baka imani Allah ya dauka darajar ka tun da yasa ka zama al'ummar annabi in kuma kamai da kanka kuma jahili ko kaman jaki wallahi tallahi kai ka imanin da Allah ya baka ne, Allah ya dauka yasa ka zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وبين الصفا والمروه ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنفتنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجو بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلت بعمرة وهاضت صفية بنت هيي فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحادثتما أما كنت تلك يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري فلقيته مسئلا على أهل مكة وأنا منحبطة أو أنا مسئلة وهو منحبط وقال مسدد قلت لا وتابعه جرير عن منصور في قوله لا وأن حديث يا جماعة السنة نوكو منفصل أجكو أي باية باية بكاتة ونبيانيكو باب من صلى العصر يوم النفر بالأفته يتي باب اللي بيانه وان صلاكي sallar la'asar ranar da za a bar maka a al'abda inda ake cewa abda wani waje ne a can eh, kwari bakha allati baina makka wa mina kwarin da ke tsakanin maka da mina ma'ana har fita daga maka zaka je garin ku sai an ga iyaya manzo Allah ya fita abin da yake ya halatta ka fita ta ko ina ko to amma tunda manzo Allah na da inda ya bi me zai hana aiko yi shi an abdul aziz bin rufa'il qala قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قال أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبته افعل كما يفعل أمراؤك أنت ربو عبد العزيز أن رفيتي لا تنبي أنس بن مالك nace akhbirni bi shay'in aqaltahu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ina son ka bani labarin wani abin da ka hankalce shi daga manzon Allah wani abin da ka gano ka fahimto ka hango daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina sallan zuhur yawm at-tarwiya ranan takwas ga wata ina yayi sallan azhar qala bi mina yace mina قلت فأين صلى العصر يوم النفر ترانا جزاء بر مكة ina yayi sallar la'asar kana bin abtahi yace tsakanin kwarin da ke tsakanin maka da mina is'al kama kai yadda ka gama shugabanninka nayi dan ba sa saba wa sunna haka za su قال حدثنا عبد المطلب بن نعم أخراح القاء akra halqa magana addu'a ce ake yi ba manzo Allah ba nufin abin da yake nufi kenan ma kamar kace ne yake kin kaza ne yake kaza to manzo Allah ba ce ke nufi wannan ba dama manzo Allah ya roki Allah duk wanda ne ma addu'a ba da haƙƙi ba Allah kai masa kaya kai masa kada kai kaza sai Allah ya karbi wannan addu'a to sai ya yanzu in manzo Allah ya maka wannan abin kuma alkhairi ne ko sharri eh alkhairi قال حدثنا عبد المتعالي بن ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ركبة بالمحصل ثم ركب إلى البيت فطاف به أن كربو دغ أنس بن مالك الله تعالى مثلا دايتي يا بعد الأباري سوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا صلى الظهر ده العصر ده مغربا ده إشاء sa'annan ya kwanta yayi bacci a wadin muhassab thumma rakiba ila albayt fa tafa bihi sa'annan a can kasan dare ta je je tawaful wada'i aka kama hanya aka tafi babul muhassabi ay at-tabtib kinan babin da ke bayani a wadin da za a yi a yada zango a wadin muhassab خليلا يؤجى بالمحصد كو وانزلا ما هكذا ولكن يا ان هذه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمه لخروجه تعني بالأبصى نانا عائشة تي وانا فرين لما انزل الله كزوا ينا, ينا سوكا با وانا أبني ديك للي سي أن أوكا أبني ديك من ذا الله نا سوكا ولن ندن يافي مش سوكي إن يزو زي فتاية في غرين زي كما مدينة mun gane ko in manzo Allah ya zo abin da yasa yake ya da zango anan nan ne in ya zo zai fita ya fi miki sauki ya fita zuwa Madina shi yasa yake sauka anan قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربو عبد الله بن عباس يقول سوكا او النوفر محسب ان با وانا ابو بني manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka wurin ne yaya da zango a wurin ne aka sauka saboda ya mai sauki in zai tafi gida babu nuzuli bi zi suwal قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة اتباب التي بيان سوقا بذي توا ذي توا مكة مكة سألنا كما دا إما أن الله يداو ليش مدينة فأن ياد زنبو ذي الحليفة شين البطحاء التي بذي الحليفة idza raja'a min makka in ya dawo daga makka in ya je akwai kwarin da zai tsaya kafin su ya shiga makka in ya dawo kuma zai shiga madina yana zuwa sai sai akwai kwarin da zai yada zango a huta ko a yi sallah ko sa'annan a tashi a shiga madina ma'ana duk abin da manzon Allah ya har ya dawo suna kallo suna bincike akai قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي بين الثانيتين ثم يدخل من الثانية من الثانية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا أو مؤتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينصرف قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروه وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناه بالبطهاء التي به الهليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيق بها عبد الله بن عمر كينا يتي تند مو يتفي على منزل الله تند مدينة حرمك مكداو جاء بنا نجا منزل الله يا سيدي ما نايل an karbo daga Abdullahi da Umar Allah kara masa da ya kasance ya bitu bi zituwa yana kwana a zituwa in zai shiga Madina tsakanin saniya guda biyu tsaunuka guda biyu gab da shiga maka ko ta bi ala Makka wa kan dutsen maka. وكان إذا قدم مكة حاجا أو مؤتمرا لم يمس ناقته يتنيذ مكة زي أمرا كو حجي بايا دون قصد أبرها وسوى كابوة بايا شن بايا فوتا إلا عند باب المسجد فيازو كوفر مسلاتي ثم يدخل فيأتي الركن sa'annan ya daura abar hawasa ya shiga masallaci ya zo a rukunan aswad sa'annan ya fara bihi kuma ya tufu sab'a ya yi tawafi guda bakwai so uku yana karba hudu kuma yana tafiya kuma ya sa'annan ya jira fa yusalli sajdatayn sannan ya raka'a biyu raka'a kai tawafu kenan ko thumma yantali qabla an yarji'a ila manzilihi fa yatufu baina safa wal marwa in ya gama tawafi da nafila raka'a biyu kafin ya koma masauki sai masaukin sa masauki fa sai ya yi sa'i tsakanin safa da marwa wa kana idza sadara hajji ya kasance in ya dawo daga hajji أو العمرة كو عمرة أناف بالبصحاء التي بين ذي الحليفة sai ya yada zango a cikin kwarin nan da ke tsakanin zulhulaifa allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuniku biha inda manzo Allah ke durkusar da abin hawan su a huta a yada zango wurin a huta ko ai sallah in kwana ne a kwana in ko ba na kwana ne a shiga madina قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحسب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجأ هجأة ويذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga Salih dan Haris yace su ila Ubaidullahi anil muhassabi an tambayi Ubaidullahi sauka kwarin muhassab قال حدثنا عبيد الله عن نافع يتي عبيد الله يا باب العباري daga نافع قال يتي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله ني يسوكا عمر ما ني يسوكا عبد الله بن عمر ما ني يسوكا وعن نافع أو كما رويته daga نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يتي عبد الله بن عمر الله يكرمه يدا كان يصلي بها yace ya kasance yana sallah daga wadi muhassab ya sallaci azhar da la'asar ahsibuhu qala wal maghrib yace ina tsammanin cewa yayi ma da har magruba qala khalid khalid mai riwaya yace la ashukku fil isha'i yace ba na shakkan cewa isha ma haka ake yi wa yahja'u hajatan sa'annan ya kwanta ya barci kadan wa yadhkuru zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu man nazala bi zisuwan idza raja'a min makka yace babin da ke bayanin wanda ya dauka inda ake cewa zisuwa in ya dawo daga makka وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي سوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي سوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك an karbo daga nafi'u daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake ya kas abdullahi dan umar ya kasance idza aqbala bata bi rituwa in ya gabato za shi zai tafiya sai ya kwana inda ake ce rituwa har ya wayi gari hatta idza asbaha da sa'an nan ya shiga wa idza nafara marra bi rituwa in ya gama aikin haji ko umra zai fita zai tafi madina sai bi rituwa wa bata biya hatta yusbiha wa kana yadhkuru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'al zalika yace haka manzon Allah ke باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية يجي باب لك بيان الشم كويا هلت إنك جي أيك حجي كي سيد سير وا كاكي ولا أبين كسير كو كسي ولا أبيا هلت كوبي هلت با سألنا كما دين كاسوا دين كاسوا أتين كاسوا kasuwannin jahiliya mana ukkan zulmajal zulmijanni sun kasance jahiliya sun kasance suna da wa'ansu manya manyan kasuwa suna da manya manyan wajejen da ake cin kasuwa kasuwoyi ko kasuwanni kasuwoyi kasuwanni warin suna da kasuwanni manya manya guda uku da ake cin kasuwa kasuwanci a cikin zamanin jahiliya duk wanda ya kware a cikin wani waka ko balaga ko fasaha sai ya je ya nan ake ake zuwa ana bada koli ana gwada isa da iyawa wannan kawo abin da yake da shi wannan kawo abin da yake da shi ai kasuwanci kowa ya gwada bajinta wa abin da aka amince da shi sai a je a rataya shi ka'aba shine aka samu allakatu sabt cikin mu'allafatu sab'i akwai wakoki na jahiliya su an tara su ibn al-qayyim al-qayyim wa'annan mu'allafatu sab'i su ne su waɗanda aka ma'ana aka amince aka tattace su aka tantance su sun kai koli sun kai matuka kenan sai a je a rataya a kanka su ne aka zama mu'allafatu sab'i shi ne zaka ji suna faɗar jarumtakan su karamcin su menene da menene duk baki ɗaya ilimin su كيف أخبرنا عليه عليكم بأسعار العرب فإنها ديوانهم إذن فقال أنت واسي العرب أي كل الرأي واسي باكي أيا ذاك سام فصاحة تسل العرب شي تسل كلمون القرآن لكلمون حديثا من فعلا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن الحيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجازي وأكاب متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج عبد الله بن عباس الله تعالى مثل ذلك أكاب da zulmajab sun kasance wuri ne kasuwanni ne da jahiliya suke cin kasuwanci da shari'ar musulunci ya zo sai suka ji cewa to yanzu kuma an zo aikin haji ko umra idan mene ne za a je kuma ana kasuwanci sai suka ga wannan bai dace ba to shine sai Allah madauki sauki sai sai muke ce laika alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum ai babu laifi ku nemi fadala daga ubangijin ku Allah madaukakin sarki ka tafi da atamfa ko ka tafi da wani abu inda ana bare ya halatta da sarwa mutanen maka ka samu kuɗi ko ka ga wani abin kai ma ka sauka zo ka sayar amma ba a ce ka je da abin da ya haramta shar'ance ba ba ce ka je da lalaci ka je kai barna ba Allah zai zarge ce laisa alaikum jinahun an tabtahu fadlan min rabbikum shine yake a cikin mausimin hajji kenan باب الإبلاج في من المحسب يتي باب اللي كي بيان سوى أيجي محسب أتكن داري كوكو ألوكة داري يتفيا lokacin da dare ya kai tsakan dare kenan قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت هذا السفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا أصافت يوم النهر قيل نعم قال فانفري an karbo daga ibrahimu daga aswad ya karbo daga nana aisha Allah ta kara masa yadda yake nana safiya ta yi aila daren da za ku bar makka ta tafi madina fa qalat sai ta ce ma urani illa habita da nana safiya ta ga aila ya zo mata ce ina ganin fa sai na tsare ku tafiyan nan fa ba za ta yi ba tunda ba ni da tsarki yanzu ma na ba ta yi ba yadda za a yi sai tsawafin wada'i قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقا كما قال لك اقرا حلقا وان وذاك ذو تساوب مصاب ايتي كو اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افاك يوم النهر ran sallah ta je ta yi tawafin isaba ai shine aiki da an ce a'a to shine sai aka ce na'am eh ran sallah ta je ta yi tawafi kala kuma kala infiri da aka ce ta yi sai ce a tafi babu laifi ba lallai sai ki tawafin wada'i ko قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر خاضت سفية بنت بنت هيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى أقرى ما أراها إلا حادثتكم ثم قال كنت كنت يوم النهر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا an karbo daga mana aisha Allah ya kara mata yadda tace mun fita ba wani abin da muka dauni ya sai haji falan ma kadinna amarna an nahilla ya dan isa makka sai aka ce kowa duk wanda ya umra ya warware aikin sa falamma kanat lailatul nafri da aka yi komai aka gama garin da za a bar maka a taho madina hada safiya bintu kuyayyi sai safiya ta samu wannan larura ta haila fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam halqa akra ma uraha illa habitatukum sai manzo Allah ce ai wannan ina tsammani sai ta sabbaba mana saura ba za mu samu tafiya ba kuma qala sa'an sai manzo Allah ce in ji ki tawafi ranan sallah kuwa قالت نعم sai ta ce eh kana kamfir yace to babu laifi yanzu zaki tafiya ba lallai sai kin tsaya ki tsarki sa'annan ودائبا قلت يا رسول الله إني لم أكن علمت سيتكي سيلا لا عيش أيني رند أكي إنن بني ورولي بمعنى إتبت سامو مرابتي منكو وإتقون أنا بفيا قال فاعتمري من التنئيم سيتكي جي تنئيم كأوك أمراكي فهو فخرج معها مع أخوها سيد أكتنا عائشة كنا سيتكي تتعرض أول عبد الرحمن ابن أبي بكر falaqinahu mudlijan mahallu shahid kenan da Imam Bukhari ai sai sai muka hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tsakan dare وقال yace musu mau'iduki makani kaza kaza yace a tsakar dare suka hadu da manzo Allah yana tafiya sai yace to ku je maza maza ku yi mu haɗu kaza da ku ma'ana za a je can a tsaya a jira su sai ta yi umra ta dawo sannan manzo Allah ya ce to a tafi Madina in ba haka ba nan aka tsaya aka jira su kamar yadda zamu mu zo mu karanta a cikin hadisi abwabul umrati to an gama da babukan hajji kenan ya dawo abwabul umra an shiga babukan yin aikin umra kenan an gama da ita babu abu ay eh, babukan yin aikin hajji an dawo kan umra amma yan uwan juna ne guda biyu haka Allah yake atimul hajja wa atimul eh, hajja wal umra lillahi to a cika aikin haji da umra saboda Allah kadai madaukakin sarki ba kasuwancin ne zai kai ka ba ba barna ce za ta kai ka ba ba karuwanci ne zai kai ki ba ba kawanci ne zai kai ka ba ba wata fasar barna ce za ta kai ka ba a'a aikin haji ka je saboda Allah ko umra sai matsala ta kama za ta saya ka sayar dan ka samu wani abu ko ko matsala ta kama jirgin ku bai tashi ba kin saba sana'a gida za ki dafa shinkafa ki sayar ba da lalaci ba da barna ba ba wanda ya ta wannan amma komai an san cewa alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun kowa ya san wannan abin bai kamata ba kowa ya san wannan abin abin asha ne kowa ya san wannan abin an yi shi ya ci da haddin larura وجوب الأمرة وفضلها يتي وجب في أيك الأمرة لبيان فضل أيك الأمرة إيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وأمرة yace dukkan musulmi wajibi ne a kansa aikin hajji haka yake wajibi ne a kansa aikin umra ba kamar yadda yake cikin mazhabi sunna ba ko وقال ابن عباس رضي na عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله يتي أي للي ko aikin haji umra yar uwar aikin haji ne a cikin littafin Allah me Allah madaukakin sarki yace wa atimmul hajj wal umrata lillahi ko ayi na tuntun ko وإن فإن أخطرتم فما استيسر من الحج قال حدثنا عبد الله بن يوسف haka alkur'ani yake ita alkur'ani shine mu'jiza mu'jiza wacce take ta ga kowa a gaban alkur'ani sai dai ka dauko ka sa kan ka a tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karatu sai yana karatu sai yana samun abin nan da aka sa ya yi waiwo ya ce ubai ibn kabi kana baya me ya hana ka tada ne lokacin da sanin manzo Allah sai ya ce ubai me ya hana ka tada ne mu'jizan alqur'ani duk inda mutum ya kai da daraja da ilimi kowane ne shi yana sallah liman komin kankantar mutum da kasance shi yana bayan kahu kana kuskure cikin alkur'ani yana fara kai baka jin zafi a cikin sai dai inda girman kai mu'jizan alkur'ani kuma kowa duk wanda ya karanta alkur'ani sai da ya tsaya wani duk inda ka kai da hadda sai ya ma akwai wani bai mane naji ake ke da shi bai mane ne muna karatu jami'ar islamiyya ya fi kowa hadda alkur'ani in matsala ta kashi ake kira amma da aka zo jarrabawa jarrabawan jami'ar islamiyya ba sani ba sabo ta haddace zai yi bai haddace ba dabara ba ta yi alqur'ani na hadisi ne haka aka zo ana sai a kawo maka dama an baku hadda kowace shekara ko abin da zaka hadda na alqur'ani sa'annan an kulliyatul hadisi ne kowace shekara za zaka haddace hadisi mai can da hamsin shekara hudu ba sani ba sabo ba dabara Ka ce tambaya za ta zo nan nan zai zo a'a kana shiga ɗaukar ɗakin jaraba sai ga takarda karanta daga an sa maka Allah yake wa alamu anna maganin kulli shay'in min shay'in fa anna lillahi kuma kar kika aya zuwa ayoyi kaza karatu alqur'ani rubuta alqur'ani rubuta alqur'ani ba dabara ba azanci in ba ka haddace ba dabara ba ta yi haka ba ta yi shine suke ce da shi ma'arafatul aslam kenan ya raba naji ya fi kowa hadda dalibai duk in matsala ta shi alqur'ani sai an tambaye amma iko Allah ya zo yana rubutu yana rubuce in ka kai wurin wata aya ka tsaya wallahi tallahi duk tunanin duniya da za ta yi ba za ta zo ka koma ka ɗauko tiryan tiryan tiryan in ka zo shi ka tsaya wallahi ba za ta zo duk da ka wallahi tallahi haka muka gani kana ni ka takarda kana fita bakin kofa sai ayat da kansa ya fito yake mu'jizatul qur'an da ne yake mu'jizatul qur'an ya an karanta ta rubuta ka kawo ta ayar ka tsaya abin da zai zo gaba sai kaga duk ya tsashi ya karasa ayar ta ki zuwa ka koma ka karanto ka karanto da kamata ya kana kai sai ka wuce kana kai sai ka tsaya duk dabara ka tunanin ka duniyar nan kai sai ka kasa wallahi kana ne ka takarda ai magana ta gama kana fitowa waje sai ga ayar ta zo maka kila to ya wuce ba da zaka wani kuma yana karban takardar zai fadi ya suma ya yi dabara ya je ya kun inda duk ya hadda ce zo ba ta nan mu tambayar ta zo ba dan wata unguwa aka yi ke sa karatu da da kan kun yanzu ba sai kai karatu zuzuru in ba haka ba ba ba ka da dabaran da za ka yi shi mu'jizatul qur'ani alqur'ani kenan kowa ka karanta ka karanta duk ilimin malami ko men kokar malami kace maliki yawmiddin wace aya ke gabanta ba baya ba wace aya ke gabanta a wace aya ke sama kafin ka kai maliki yawmiddin duk ilimin mutum aya ka ce wacce ce ta zo baya zai iya kawo amma in ka ce wacce ke sama da ita sai yayi tunani maliki yawmi dini ita ce nake bere sai ka ce iyaka na abu amma nake sama da ita kafin ita wacce aya ce eh? haka a ayat al-Qur'ani din malamai akwai makaloli da ake jarraba malamai haka dama an ana so a tabbatar da kwarewar mutane cikin al-Qur'ani haka yasa kana jin ana ce ya kalu kalubalance shi eh menene ma'anar ya kalubalance shi ya eh to ina wannan kalma ta so akwai mutanen da na sadaka inna wa'annan da suke zuwa kasan Murtaniya kasan Mali kasan suna zuwa Ghana suna zuwa kuma su sun kware ne a cikin haddan Alkur'ani sai ya zo ya ce ya ya zo ya ce maka in ka kalu kalubalanka ma'ana in ka haka sai alqur'ani a tafi sai ce wannan ke kalubale wannan ke kajja a wannan ke naziru haka aya ɗaya ɗaya kan in ba ƙarfin hada ce da kai ba sai ka faɗi shi ne sai ya kalubale da zuwa dama suna su bara suke zuwa mu kuma muna gida wurin iyayen ko sai ce kalubalen to kuma sai ka zauna iyayen ka sai me amfani zuwa makaranta. kalu bala sai ka ce kal sai ce naziru sai ka ce kallab na yace kullu ina har sai karanta to haka ake dauka ba wai sai tabara ba kowace aya sai a zauna a ce to in ka isa ka zo ka zauna aya ɗaya za ka faɗa na faɗi ɗaya ka faɗi ɗaya na faɗi ɗaya wanda bai kore cikin hadda ba wallahi ba zai tafiya haka haka ake hakan mun dai aikin haji muka zauna cikin tanti mina ko menene dalibai kowa zai ce to shikenan a zauna wannan ya kawo baiti karshen harafin da baitin ya kwanta ka kawo baiti da yake da wannan harafin a tabba ana tabbatar da hadda haka in muka zauna an zauna kowa ne sai wannan ya kawo baiti ba ka san inda ya kawo ba yana kai karshe karshen baitin wani harafi ne wannan harafin ana so ka kawo wani baiti farkon harafin da wannan harafi in ba da haka ba babu abin da zai zauna cikin kwakwalwarka sai an yi kamar ana yi sai an zauna wannan ya faɗa wannan ya faɗa gobe duka waye gari ta zai ta zauna kana faɗa amma in ba haka ba ba yadda za a yi yana da wahala ilimi sai ka karanta wannan sai fanni nawa kulliya kulli jami'a islamiyya ga nan kama kulli kowace kulliya fanni ɗaya ɗaya ɗaya za ga goma sha uku kowanne in baka ci ba ba za ka wuce ba haddan alqur'ani haddan hadisi da mustalaha tafsiri fiqhu menene menene da nahwu har nahwu komai da irabi komai sai kai kowanne ba kowanne malami bai san wani fanni ba sai fannin abin da ya baka na zai ka haddace shi ka kawo dan ka na kowa baka tuna shi baka tuna ba sai ka haddace na wannan ka fahimta ka haddace na wannan ka fahimta ka haddace na wannan ka fahimta kowanne ne ka zo sai ran da ake yin lashi zamana shi ka aika sani in ba haka ba za ka fi jarrabawa ba ko maki ɗaya kuma ya maka ba za ka fi jarrabawa ba kuma wa yake suna ce ba zai koma gari kasar su ba na wahala ko to abin da ake yi kenan in aka zauna maimakon gumi fitina wallahi tallahi abin da muke haka muke sai to shi kenan kowa duk ɗalibai ne dai ba wani ɗan kasu dukkan ɗalibai ne ka yi karatu gida kafin ka je kun je kuma kuna karatu duk daga farkon karatu haka zama, akwai wakoki da ake baku nusus adabiya kuna hadda wannan yaje qalilan yahuja bil muhassab wal jina wa la tabiya an haythi mutahawwila ba la a me kenan ne karshe la to ka kawo wani baiti mai fara da la la amurka la ajri wa inni la awjadu ala ayyina ala ayyina ay kanat amaniyatu tadkhal to kowane baiti karshen baitin da ya kawo in ka isa kawo wani baiti farkon baiti da wannan harafin to akwai harufan da suke da wahala ka samu musu baiti na farko kamar ha babba kamar ha babba ko kamar sad kamar waɗannan kalmomi da wahala ka samu wani baiti da haka to muka je muka zauna a cikin mina wani tajiji ne ya suka kawo yana Amerika yanzu yana da'awa cikin tsakiyar Amerika ibn Ibn Gina santa na yada addinin musulunci ya buga ka faɗi abin da kake dama baka jin tsoro daga ya kawo baiti karshe karshen baitin ha babba to duk wanda zai iya kawo baitin ha babba yana da wahala ko sai na tana umrul kai sai ce hasartu bi fawdaira sinamata ma yana duk kowa ya tabbatar da cewa wannan ba za a taba samun wani baiti farkon baiti da ha babba ba hasartu bi fawdaira sai ka karanta waɗannan mu'allaka sannan ka fahimci larabci sai ka karanta su duk jami'an da za ka iya karanta duniyar nan ba zai taimaka sai dai ya buɗa ma kofa wallahi ba za ka samu ƙarfi cikin ilimi ba sai ka bi malamai inda suke kun zauna min al-jilda ila al-jilda karanta kafrawi ne man ajruma ne jin na hawa na da tabbacin sai da makaranta su daga farko ana iradi wa matani da sharhi da komai sai ka karanta sai ka fi jami'a duk za ta buɗa ma kofa ne ga dabarar da za ka yi ga menene da ne amma kowa ya san abu ma'ana in sai kowa ke sai bowa ake kaɗan kaɗan ba wata jami'a da sai ta tsaka zama malami ko sai ka yi kamar kana yi iyaka ta baka sakace in ka dawo gida sai ka zage dan yanzu za ka yi karatu sosai ka je ka bi in malamai wa'anda suke da wannan fani ka je ka zauna ka yi ladabi kun da ma karatun jami'a albarka ta ba ta da yawa ayo ai ba zaman kake ba kan kujera kake zama in kana karatu zaman kake yi ah. zaman da kana zaune da kan kujera yau malam ne ba yadda za ka girma ba yadda za kuma ilimi ilma wa liman min sai ka wanda kake karatu ko la hallari karanta sai Allah ya sa ma albarka duk inda kai magana ka zama limamin to amma babu jami'ar da zaka zauna kan kujera zaka zauna malamin ka da zai zo babu wani jami'a kuma malamin ka tsirara yake ta fati kowane ne da saba zai zo ita ma ya certificate ne da shi yadda kai ma kai saka ka zo aka dauke ka aka shi ma ya saka ya samu certificate aka kawo ke koya ma da kai kai saka ka zo ya saka ya zo yadda al'amari gaskiya za a fade ta ita ce gaskiya sai ka ji malamai inda suke kai musu ladabi da koya da ka karanta ka karanta ka karanta ka fahimta yana da wahala to in ka gama jami'a suka baka certificate sun dora ma girman kai kenan kana ganin kai da kowa ɗaya ne sa'annan ko ba abin da kai shi kenan sai ka zama fitina a cikin rayuwa kai ba za ka koma ka je kai karatu ba sa'annan kuma kai kana ganin ka fi karfin kowa kuma ba abin da ka iya a kira ka ce za ka yi kai lafiya a kira kai nan shi kenan komai sai ya waye gare zama hayaniya an rasa ina za a yi ba haka bane to yaya za a yi eh ƙarya da duk inda ake sai an bar gaskiya kuma sai an nemi inda ba haka ba wallahi tallahi ba za ka samu lafiya ba kai kanka eh masu certificate eh malamai ne amma ba dukkan ilimi malamai ne bangaren da za su iya daukan jiya su yi rubutu su fada su gwada ma lakta su tada fitina su yi kaza da lakta amma a tsara a sun iya rubuta komai amma su iya gina wani abu sai eh eh eh, eh. wanda gani a cikin haka nan suka bi suka ba duk karatun da ya bace a a sai da ya karatu to yanzu an waye da kowa karatu jami'a ba shi da malami ya fi karfi ya je karatu kuma a cikin musulunci kullum ana so sai karatu to kuma ka ba ka inda za ka yi kuma sai kai wa'azi sai kai lakka sai ka tabbatar da addini kana da kishin addinin musulunci to sai kishin addinin musulunci yana cikin ranka gaskiya ne kuma sai ya hadu da mummunan fahimta da addini ko jahilci kilas aka samu karo a cikin zuciyarka kilas ka rinka jin ba da komai kana ganin kuskure ne sai kai abin da kake gani daidai to shi yasa sai ka zaman lafiya a zauna lafiya sai ga yayi wahala ko kila sai yayi sai hakuri wani yayi hakuri to sai a zauna shine zama ma ba zama tarayya kenan ba mun kace a a wanda yace a a in ka ja wani ya ja sai ne sai tsinke to a rayuwar da sai ta tare amma ba ga kowa ga jami'o'i da da makarantu fannoni na ilimi yanzu da ba ba san to amma wa yake ina ina mutum ina mutum albarka da wahala ko اللهم اجعلنا بمن وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على